بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngab su ko bayani na kiyaye mini ya ya tuci ko ga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam من يا لتافيا الرخيق المختوم يا صفي الرحمن المبارك فوري يواغينا بياني وشي قومي بيان بياني تيا اغمي نجي صحابة جلي bikin dona a turai نجي صحابة جلي فنا funa ajaliya محمد جنا صلى الله عليه وسلم gan bekin giba sayiduna abubakar umari bekin dunan ya nabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam yi wagina bayani na kene gumi man kone biya yi gan be tayungayi a shak safiyu rahman al-mubarak fori so ku ga gan be alkhairi ngai gbayin agbota ya sahaba foga تفاقم الأحزان على الصحابة إما يندي الصحابة لفغانا وعبوتا ga labarin ya nabi sallallahu alaihi wasallam labarin ya jeli ya nabi ya gami ba wuce zandoro wa har tuko bana madina kwata fa wuce ashijigo bai gobe madina kwata ibo labarin nan ngala nas na yi kuku mu ci koya nabi sallallahu alaihi wasallam na ga ma ra'aitu yawman qattu kana ahsana ولا أضوع من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت يوما كان أكبه ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم anas bin malik ga min lefana shijiko a to min lefana bana ci da aske akun fana nabi muhammadu gadda madina wana fano pela daga makawabe madina na ga mun lefana da aske iri fahimci na ya a ci gagawa make lefana biye ke shijiko akun fana nabi muhammadu jajalina sallallahu alaihi wasallam ki sahaba wuce kwanne ga yau funa nabi sallallahu alaihi wasallam gada madina ona wato efu yana efu egbafa efu haske efu na bacina a ci aga funa mauzin yijo a ci gora yi madina ona efu yana aje fo bibici mini fo yiji aje alifu na biye kun fahimci na ya amma lefu na shiji ko yiri fahimci na ya yabo hali na zawon yiji da yi ne ya gbayi fo gana Allah akbar a shaga mu magada bai tsawa nan zawon gizi don matuka ne gwafa ga lokaci na nabi sallallahu alaihi wasallam agwara yuna na na fatima fetilali ke dai babayan wuyayi na toci yuna babayan wuyayi na toci yulo aljanna firdaus na yacin bayuna babayan wuyayi babayan wuyayi to kini faruwa ya sahaba wuce ko na umar faga fada labarin ya ajaliya nabi muhammadu tiyana sallallahu alaihi wasallam wakafa umar bin khattab ya kul na umar ake gikini kiufe ga ga inna rijala min almunafiqina yaz'umuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya ngai zaba gindo ci ta ce munafiki jo e daga ga nabi muhammadu hajji hajjali wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mamat annabi majajala lakin zahaba ila rabbihi kama zahaba musa buna imran ga annabi dai ezuwo na lobatoci ulo zabaji betoci wina kendo na annabi musa ya gyan imran in lo ba tso ci da ba za gani biyu na, wuce ci jemma yi wuce bo arfa shi ba na wuce shi bai tsawa wuce na lokaci na fili ga nabi musa tsawa ne na wuce ke shi bai tsawa zuma ya fashi ba wani sai na umar ga yirin na gadi faruwa ya ziyo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuce ci gaba ga wallahi la yarja'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فليقطعن أيدي رجال أيدي رجال وأرجلهم يزومون أنه مات gawun shi kuti gan betoci annabi sallallahu alaihi wasallama dashi zai ji maga annabi a na sai annabi ga egwa shi gan be ba be ganna ne gada ne gawale na ga yuwa ya tsanani yake egbayi ngala wai ga ganna e fashi ji koyo efu abiye yi an kali ya lokpa wacce ga usiri ndoci ga deza to na gun ga kan ndoci na waye ga to ga de sayyiduna umar fago to na abubakar kidi ya yan fago na abubakar unna kina ebuna ji sallah su ba zo na wuda bai yi miudana yi miuce yuga malika addin bai wulan da kaina da bai ga a suna huda ba mu shiga wa bayayi min malika to unja su ba fa wuce na mududa kin da dai zaji dai mi guta guba ndo ci da fawo ndo ci da fawo ne a ci ga sayyidina umar abubakar dai mina da da na ga asuna huda da nan do yo ci mini ya madina wadda ba ga labarin ya jaliya annabi muhammadu cidiyu sallallahu alaihi wasallam ufen na daga da na wuce wucin fadakal almasjid wude gada madina ufe gada wude gada jiniya madina ufe gada masalacin annabi sallallahu alaihi wasallam fallam yukallima nas un gagabe zandoro ya un gagabe zandondo ya hatta dala ala aisha fatayammama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na aisha wato katana na aisha bai katai ya nabi sallallahu alaihi wasallam ku da shi ku sayyiduna abubakar fe gada katana na aisha ufe latishi e bayan nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan gole katai aisha gabo ajali ya nabi ofe latishi kata yana anabi sallallahu ofe latishi bai anabi sallallahu alaihi wasallam shina anabi sallallahu alaihi wasallam ma aide laje piu aide laje piu fakashafa an waj'ihi sayyiduna abubakar fete de eya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kin dai zaga jaja jaja idin latiyu daga cewar bikin rana ufe kedi evoyan annabiyo ufe lamiku bu gadayan eko sun guba bubo ufe yashi bubo fe lamiku bu wa baka sayiduna abubakar feje gbafigi bi abi anta wa ummi la yajma'u Allahu alayka موتتين ngam tsoci wa latutu tsuguba a tatiwo ba amma almautatu ka katabta alaik kad mitaha tutuna tsoci ka tatiwo na wuda biya waya ni amma wa tututu yin guba biya amma lalle tutu da biya wai tutun ni guwa umarji tabbata ni da na sayyidina abubakar fetiya uda tu sayyidina umar ya je uza wangi shi ebu na shiga sahaba wuci kwane ji e gaga ya luma shi nan ebu na tumbe ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tu sahaba ja ja fe ga zai da alkhairi ga zuma aluman nana yi abubakar thumma umar ce ji mitu umar a jiga yi tishiya aluman najo bai wuce bai wuce saiduna abubakar wadatu saiduna umar e gaggagan bejin mashi wude tubu fego ga ijlis ya umar ya wa umar fedu fa'aba umar a yajlis saiduna umar fe ci gaba bai bayani wiwa ga wa fedu yabunan ga hankali ya lokwa hada abubakar سيدنا أبو بكر فيجي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره يريد بياننا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء الشيزو كافي وقاقا بيزا وانجينا أطبة الحاجة نقوجا إدى نما سيدنا أبو بكر يتشاقن بخطبة الحاجة هنا زوانجي في جيو ميمو كويزيو عمر ناجيو تشيشتو كونا ku umar zawangi fedu sayyidina umar bashi tufamu ba sayyidina abubakar fega ga amma ba'd man kana minku ya'budu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna muhammadan kad mat zumaya khutbatul haja ga zandoro ga fita ce yabo ebo no to ga fahimta na sayyidina umar e lawa nayi annabi to har waya ga annabi sallallahu alaihi wasallam lo baye zilo e ba so shi kendo na annabi musa lo baye so shi na to mu ga sayyiduna abubakar yadda an kale ya shau ga man kana ya abudu muhammadan zandoro na gafe ga annabi muhammadu waya wona fa inna muhammadan kadmat akika annabi muhammadu kelo ke shi dabwa rayu da tun so shani wama nke na min kuya abudula fna lahailamot amazndoronadetachibogo sowo gbow gị wena tochi yi ha yi y etuedemgbodị o lyamot soksokwet mfedị aha nne chiwuliya egokagbu na ewu gwao anabi mohaed ajjsalasala ga tsoci na wuce bai zante ne ga yi ƙur'ano mini suratu alimrano ga wama muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mata aw kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi allah shakirin aya na da suratu rana, aya shi tsuce tu shi ba bai guni ce sai duna abubakar fela ayan na sa zawon gijitu ga ma muhammadu tsoce ga yi ƙur'anu ga annabi muhammadu fiyani illa rasulun sai da tuci tuci na moyi na unjin wuyi kakan ce tuci ja kad khalat min qablihi rasul tuci ji bedai na ji shi na kafi bena bogo batuci wuce ba ta da na agwagani agwa gani da wuce afa imata abeke anabi muhammadu gajin ajalina efowa zuwa na sokwa kayuna aw kutilan qalabtum ala akibaihi ko kwa anabi wu kendo na maki rife yami e kudan do ga anabi annabi wa annabi wuna ga to ce ga ga annabi na gajin ajali ko kwa u in qalabtu ala aqabikum ai taraktu ma ja'a bikum nabiyukum ya gabate na nabi nabi yabe yi ya wuna so ko gi musulmi jiga a nabi wu ko e fo anzo shin bawuna no labi ayi na ya gabate bo to so shiga wuga wa man yanqalib ala akibaihi zandoro na shi ta adini ya musulunci na nabi bebe nan falan ya dura Allah shai'a zumajeta musulunci wala gun tsotoca ke ga wagajin adini wuce yi wata yobo wabe jiha wadda ala gun tsotoca gama na hadisin da cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ga tsoce gaga da ya wuce bata ya ga ga fekin da na zabagin da ce gbotika da ta ce zawan gije wani kafirin ci wuga ya zandu na da ije bata ga feta ta ce wunga da ya nuke wo mulkin wani a caga mai gafe kendo na ga zadda bai sun da su kwai riwa ne da ta ce ba nan ga kpataye da su sako bai ta a annabi ya so ce ga yi ga kudu sau ga da ya nu kewo a to a da ya nu biyo da ne mulkin ubada da su sako wai mun bi sako yin dowa lembayin sako wai mun ke sako yin dorowa galu ga di so ga inna ma hiya a'malukum usiha lakum ina jige di patana yato gawo yato gawo bogo kiyama dabe faman wajada khairan falyahmadillah zai ga be sutu alkhairi da takada tunguru wana udajin su ko waman wajada ghaira zalik fala yalumanna illa nafsa zandoro na magabin letun da de da fa'ilitun wana Uga bizandoro mima sai titacu. no ne ya fasara ayan daga da wani wa man yankali ba la akibai zandoro ga su mace ta dini nana ga daga na biya hajji hajji lani wajibiya ko uwu wajibiya na falon ya dura Allah shai'a adegunu latsoso na wasa ya jizi Allah shakirin soci mai daji ya wuce na shafi cikakin bejijin dini na na jilajilozu su kwa ya mito ce daji yiwu na ebona mini eji daya so ko iki yo emilatuya energy wa wana bogo zai jiga kekpa oci ya adini nana nabi una na atati alkhaira zai jiga zuma jetuna atoga zuyo atoga zuyo sayyiduna abubakar fe gba ayan na ya jamashi abdullahi bin abbas ga wallahi laka anna an-nas lam ya'lamu anna la anzala hadhihi al-aya hatta talaha abubakar ga wa ga ga zawangi jo so ga ayar na da qur'ani ba sai na nuna abubakar go ya zawangi shi ebo na kele ya lokpa egbe ya bota ya luma musulmi shi kele ya na bi ajele ziyo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga amma yadda na na abubakar ba na na fatalaqaha minhun nas kulluhum zawangi ji gwayan na gogubo An kele ya ɓata fejin ki lalle annabi ya ji hajjali na wujin kendo na sayidu na umar gana allah akabar. no ne mai yi garu ke ce ga ganna ga sayidu bin musayyab ga sayidu na umar wuga fawun ga wallahi ma huwa illa an sami tu ababakar talaha ga wudewa na sayidu na abubakar ba ayan nana ga bici guba bayan wufe jike wa lamun wabi a nan wayi a ci a na ne kiyo wani sayidu na abubakar ba aya na ba wuce wa ga alimtu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kan ma kan ga mi te ga annabi aje aje na ne ugwa ga an kalimu ta ta ya egma ya rute alamari in gabala mai ya ca gana ga egbayi na rufe sahaba da foga efe ya jeliya na bi ne yi ugwa ga nso ne ga ganna na hankali wa lofa ga sena na ibu e na gawale ayan ne yi ugwa ga nabi muhammadu ga hajji jeli sallallahu alaihi wasallam sai a tajhiz wa tawdi'ul jasad sharif ila al-ard shiri ya kuya nabi sallallahu alaihi wasallam kendo a jojina be kendo na tina karfacin albarka na kwa mutina a ce lauda cikin bona bayanin wuce maya biya ibe yau ga can leba walo sahaba shi e ba ya kibo shiri ya kuya nabi sallallahu alaihi wasallam kafin a ji kuwa nabi shiri na can leba lo'a bata da hankali ya da jike da annabi muhammadu wajen jalina sallallahu alaihi wasallam ezaji chen lebaji emi boji wa na gada yin sahaba jau nga yi gada ya maka ciji gani bi madina ciji almuhajiru na ji maka ciji al'ansari madina ciji chen lebalwa dada na yi ga sakifa na sakifa ya banu sa'ida ji kijan za a shi kyau annabi dai na yi tishi na wajen ajaliya ne ziya la tishi yau celle ba maka ciji garbe madina ciji madina ciji ga ya e ba abu tishatin yau maka ci maga ya e ba abu tishatin amma mi swabe abu ya e tiyan zibo ya tiyan sayidu na abubakar bayani shi be ina labi swabe guti sayidu na abubakar wani bi hadisi na diya daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci alamar wucewa amma man be biyu ya be biyu ti de mi mai sahabi a sayyiduna abubakar amma sahaba shi da can lebanon tun isa ka gina annabi sallallahu alaihi wasallam ji hajalina arbe shi a da lamar yanki bo yin zo are shi da bi ya folite ne ala lagwa to kuya annabi sallallahu alaihi wasallam ji shagala don alamar yin za shi zo wani ga to ga yi ga tishi dai kan ga kaya da kimbo amma ka tishi da buwa kaya da buwa za a ga yaji za a ga ya lugo gala alamar yin tishi bu wuje ya titin musulunci wa efu ya talata ya ganci na kakwace yana nabi sallallahu alaihi wasallam litinin bata utati ta ci ubu adir laje biyu fuska zai ji yana nabi na ce ya kotsu annabi cikata a ce ya kotsu bai kun yana nabi sallallahu alaihi wasallam cikata na na yi shi ebo cin libanin lo sahaba zai tiyar tishi bona to ne ta dabe na kan gafu kun ya nabi sallallahu alaihi wasallam nuwa amma ajikiya yo aje doro na kafaci uwa Allahu akbar afunu fugan be kiyo be sturuin idanaka be sturuin idanaka ne ugwa chiwo gan be kiyo yin tagwa nabi sallallahu alaihi wasallam a ci agafu kunu be tufu wun idanaka aga oga ziji fukunu oga iza gutwa ba abbas da wani yin dagi wuna sayyiduna ali da wani yi gwazu muna nan fake kwabe na faldu dabo kusa mu dabo zanna shi fata yi gigu baba yin ziyo yin abbas abdullahi bin abbas ato fadlu egiyar abbas gani be kusa mai a yi gishiyen da giya nabi adam ne zai ji funu wani da zagukin zaguni ga abba sauton da giyu aliyu nun kwanan cike la fatima yana alfadlu kusa ake da shukran wani wuji na nabi sallallahu alaihi wasallam lugwa gina wani zatuca usama dabo na nabi yabo sarawin kendo no yabo babu na usama yage zaid wanda a wasu ke dabo ege huli a da zaguki zagutuwa ba a ce a gafi kuma na binu sallallahu alaihi wasallam abbas gan be fadli gan be kusami ina fejina yukallibu na wuna kan kwaci wa fejo ebo ade ba a anan atonuwati a zagutan nan da gan be gigube wuyi ina fe jina Allah bici abu alagwa abu bandoro de na nan ka kwace alabe wana e tuna za gane da wana Allahu akbar Usama ganbe shukrani ina fe jina yasubani ma nuwa fe tote na ka kwace albarka ko azaguba na ga fe tonote na ka kwace albarka ko سيدنا ali وغاي zai فينا na na kakwace صلى الله عليه alaihi في na وغا في بوبا fe سغنشي وي su ganci wuyan na كنا albarka ko na labani nga la nabi muhammadu baya ga iri fata ko ne laza taina na wanda ba a'a wudi labani Allahu akbar etuyen ausu na wani a ci zagutuwa ba afuwa bi muhammadu nuwa zuguta gan be nuwa gan be sidiri kinu fece sidiro eh ki kenci da yi sidiro magariya eh nga kenci da yi wo ngole da mini sunna eba no fuyenko ade sidiri alaje kiyo alabe no na ga fukuna so zukuta cha ga fu na ka kwacha albarka ko na no no na ma fu na nuwe goga na iga algarsina no mu ci ga to cha fu kuya annabi sallallahu alaihi wasallam aga oga zi goga na oga goga yin sa da egiyan haisama na ci ko ba wana no goga mu ci ga fu ko annabi ebona anabi sallallahu alaihi wasallam anu o wuci tofe fi wuye bono wuci fi nu na ci ku ba wa e te gade masallaci na anabi kan tuni lo madina na E, ga masallaci ku ba wato zai ji Allah ziyara lo madina na unda mini sunna na la ziyara lo masallaci ku ba da jin na fila raka guba ne nu wuci ga afu a ci la anabi sallallahu alaihi wasallam da alkafani guta idan alkafani bo okun guta na ji kinye man bona kinye man gabo ngoto ga kinye man ga be saudiya gwa ko man ci to ba ni ma doku madina wai ba yawo ci waga ga da zu madina ci gwa ko man ci ga wale na ji zai je kun ji zu ko na a tso ji kinje wale ya zu ko kirkiya gwa ko tun ba ji ba fi amma shago shago wuga le shago gwa ko bai je kun zina da zarfa na ji wale a tso ji kinje yake na ebo ba gobe falalai amma gwa ko zu kwaje ya gaje ya gobe bukata ya gaje da wuce ediyan alkafa ne annabi sallallahu alaihi wasallam e e ya diwo yankin ya yamma ediyan kuta ce ga aje alkafa ne yawo laisa fiha qamisun wala imama aki wadan alkafa ne annabi ba a majirauniyawa bugun na gayi sunna ekinwa afaza ya bayan alkafa ne ba a mai poronia a poronia ede bokun guta caga ta fara fari. a cilla na bi sallallahu alaihi wasallam da din na jau wa talafu fi mawdi dafnihi cin labake ya haba shi ya tiyan babu ya zuwa zan ci ga baka zaba zuwa zan ci ga shi ka zai ya liudo zan ci ga maka zan ci ga kin kaza shawara da fe be kakai chelle ba lo ki be ba chelle ba wuce teo wa ganga ga sayyiduna abubakar nu gaga inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam yaqul ma qubida nabiyyun illa dufina haythu yuqbad ngan wana nabi sallallahu alaihi wa sallam ga annabin dondona so ci gorayuna aja su so ci bai a gorayuna egafe ya ci misu haɓa ta fe gutiya bayanin na nawutiya misu ya sayidu na abubakar wana sahaba na ga abu tolha na e ta ci ba ala nabi muhammadu ta na wuce kuna mufe laye ta ci wuce mufe laye ta ci wuce na e wuce e kun ta ti ubana wude lulofin mufe jiki ha mufe bakushe ba ga zuni mini kataya na na aisha mufe gbagushe su ne a ca kabari jiya na bi kabari naji ne yi ga lahad te kabari a te tigu ba ko kice lahada ga yi ala kabari gbada kinkin da ya gbawa budanin a ca ki a su kafa kafan na na su da na wayi maimako yana lana ka kwace za wange wani a ca fiwa da efodin na na su da na a ca lalan kwashi ala bau a ca shegushen na. no wale ya yi gushen na yesho ndoro age amma wani dai bukata yadda na na boka na ibn kada na boka nga aban nga aba ya luwe tuji kapu ga aban ya fiti ga aban ga biyu arbe yi na yiri ya ekun so wuce ya lahadin na gai so masalaje mazuka ta ya madina bu na iga albakiul garkadina eh, arbe yi ne wato lankpa ike kabari shi Allah gbajide jiri kenu sala salan wa giwa giwa gida Wa wato lankwade egu ebo na ide kabari na shi agbajiji na guguri masulaci madina wa de kabari shi na ya ga bi uji ga sai ya ke ba kabar bi dai na ya ji na itutu ya nin na be gurgudu yana kan kwace ya zawangi wannan ga na kan yi gado shi a dai ja su kafa ogun ci amma ya gbaji na ne fitila madana ya shi gidi zai ji mai lotun wuce na jina zai je fukuno na dana zai yawa na daga su alalalo ba ga su ni a kafa jiya ma zukata nimbu da na dabo bai lakulo ce ji shiri na e zaji dana ya tuwa ga da wani lajilozu e kun ba gi e kun zagi yau zai yaji shiri na jina da wato na yi wani kabari dana agbani agbani ne ya gwamnati jiji kula ya alamar adini da na wuce wani to yadda na agba kabari zo nan gole na fata ya fuye talata fuye a ci agoji faru annabi ya ci kun saka gili te nin fuye amma sahaba ya ji shagala ya tiye zi tisho zuma na an kale har na e wato ajali wa haji kashi wujina na e zuwucin wa gada ya tishi bo e zuwucin a ke halocin leba zuma na funo ya fuye talata fuye na ba so mi so gunga alawa so ya bo hadisi ya na sayidu na abubakar din ya gan wami annabi ga a eh, annabi doro so bai wajen na jalila ade yake zuwucin kan gaza wangi ci yayin ga ta tubo ba la kunci na kafiya suna za wangi ji fai ga gadan jama jama za guwa guwa ci ga fai gadan za guwa gada zandora kunji sallah wuji ga ya ji jami'i jare a'a zandora diuji kini uji imam shafi ga na lauji faruwa nina egbe tagbo e ci wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nga la de ce gikini ga wa ji kun sallah na yo za wan gida te zuma mu ba ga ye tagbo o ga da litafi na imamu na wa kai tin e ta nabi wani wuji bayani be wuci adde tiya wala ya umu ahad gaza ne a tiya ga washi jamaji dobai ne a ji na nabi sallah da zai ji ka kun sallah ji ga dangi wuji a ga ibanu hashimi jo na ali shi da wani da abbasin dagi wuni ngole amza abbas zaguban gubanna a shiga yi da gi wuna shigo yake be kiyo be musulunci na amma n'ole hamza an we ko na yi ga sayyidu shu'ada ina za mu yi wuka jaliji kan gube to zijo zai ji tela daga maka be madina na kan gube to madina cijo za ku go ga safe ga da tabo ci fe da jikun sallah wa sallata alaihi nisa ba'da rijal in za gi jo ke biya kuma annabi muhammadu ji sallah zuma na ba gi shi saji zona summa salla su biyan. in zagi shi sati kanga egiwa gisha ya da maganci ci fe gade za gogo ci da jikun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa mada fi zalika yawma thulatha ga ya talata ya kpata kiba na nufu kabari bau be ekun sallaji ya fi talata wuce an zo dabo na wale ya kun yi zako ajiyar zaku zako ngume zagiya Allah akbar gode kuyi zai je matsayirin nana daga litini wuce ndoro gawa gwa hatta da'alat lailatul arbi'a arye laraba da be arye shiya laraba da be adda kusan lajo amma ya shiya laraba ne ga sokwe ziyo ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya shiya laraba aga oge she laraba nga ole yi na wani talata to ke misali fo yi na ji bata na lamarin no fubo e janaza bo to da shiri e janaza a fe jin sallah e bo jama'ani ja dokuna waje za ko arbe shi nga ole shi larba gwani e shi yi na nga yi ga shi laraba. na na aisha ga ma alimna bi dafni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta na sautal masahi min jawfi layl nga yiwa yiwa yidde kike lokaci na sako annabi na sai dai na ibe waki ho ibe wasasa ne lanpa na ji kan sana ti fe laba gushu na ku lanpa idan ji ga ti kan ga ti ogaga akwai annabi muhammadu sallallahu ganna maji faruwa ji eshiya larabai tatacin eshi bayanin da ci ga akhiri lail e zo bayan eshi e bayi ba cayi ba ya e laruba ga su kuma nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar to na gayi bayani na man biya yi bin ya ciki bo e kun so ya nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai bayani na illa littafin da ce tiya hasa isul an biya fi ma ya ta'allar bil wafati ina ji hatta na ba su kwaji biyan bayan ajiyar wani mawuci kwandoci la bayani na bai littafi littafi na igan na bawul mursali min naba il mursali ya doktor suleiman sham da al'auda ga annabawa su kwaji teribe ya guni e ba ajiyar na zandoro da at-tahiru inda al-maut kafi a suna da ai salaya wasajani kashi wala saja wai wayi jelere kashi wa bai betsuyi ga haja na laya nabi sokondoro ibu hadisi na beti ga wuce ga ma min nabiyin yamrad illa khuyira baina dunya wal akhirah annabi sokodda wani ga ga da bata da leona sai a aga yi tsalayu wasa jani kashi wala saja wai wayi jelere kashi wabe tsuyi hadisu na ta zo da etsaye baci a haya un fi kuburihim annabawa su ko jajayi bai rayi fi kabar hajjo amma man shiga rayuwa nan wuyi hayatun barzakiya rayuwa yanki ya ba ga wace ga rayuwa yi dai hayatun duniyawiya ide hayatun yi dai hayatun okrawiya. rayuwa ije rayuwa kabari rayuwa kiyama ndoro mai yu'i bogo annabi sokoji ajayi be rayi fi kabara ajo amma man jiga yike kendo na rayuwa na na kendo na hadisi be na wuce rayuwa ya barzahu kiwi na yi ka amma wuce rayuwa ya kendo ya jike cikin gudana wuji yiri wuciwa wuji yiri wuciwa alamar ya ci na ta na ba su kwaji bai na gai la ta kulul ardu a hau. na karkacin annabawa ji kinye giwa kinye giwa ki dalili ga wucin ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga yi ga inna allah harrama alal ard an ta'kulu ajsad al anbiya so wula kakin nawa na ba annabawa ji na hadisu abu dahud gan bai na sa'i bai wuce wuda mini ya tsaye annabawa shi Ya tsaye ni ci nga yuk baro na haifu ya mutun aja so kun annabawa ji so ba ga su ci na e hadisu hadisi na begam lam yuk nabiyun lam yukbar nabiyun illa haifu ya mut hadisu imam ahmad gan bai sinadi wangi nga aso annabi sokondoro la illa haifu ya mutu sai bu ga su cina nga yi mawaga sayyiduna abubakar ko lokaci na cin libalo sahaba jina wuci gaga ma wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma kubidu nabiyun illa dufina haifu yubad annabi sokondoro ba gora na ba bai sokon to jama'i na yi ina ta annabawa sokoji bai yi ba jale wani Allahu akbar to ma wa yaji kandoci kendo na etajaji ugwa kandoci ga bandoci na zando zandoci na allo ba wuci gbaji na da lekiyo le na kan kwace ci na kendo na asu na waje faruwa etsa za gurundo da ci biyu kendo na wada tazkiratu a tazkiratu ya al-imam qurtubi litafi wani katisha shani kiyamo na wuji shara ke dai mando da ci ga yadda zai fi bin haja tsa bi alamarin ne kin yi gina kan kwacha can da wasu na ci a gaba da tsoro allahu akbar to jama'a shi na gari gwargwado ya tiyan ita ya jiliya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tsoca alamarin na jufewa zu yayi tsoca mu fesantu yayi tsoca mu fesantu yayi tsoci mu biya salatu ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tsoci mu biya duya sahabu shi tsoci mu biya duya sahabu shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا كديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا كديتها يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله